محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثة قوم شاء تقص من قوم شاء تقص دوتا rajab hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a wannan littafi na kamar jana'i wa uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah wadda wadda ina ga muna safa ta 82 a farkon safa din wato shafi na 82 a saman shafi eh, nan ba na 40 nan za mu tashi insha Allah ta'ala eh, a mu na yau muna fata Allah ya samu dace na ainihin kitabi

فهذا الكلاب رواح عن نسائي فقد اتضرنا من مؤجرين الكبير نسأل كلمة عن عمل من جناع عن من جناع عن من عشان الوحيد نعم كتب للمحرم أو المحرم يكفن في ثوبيه عن جدة السنة تمنذ صلى الله عليه وسلم أنا لكفني wa mutum suna likafani wato guda uku sannan amma inda mafarin ne wanda yake cikin ihrami yake abuna yake aikin hajji ko umura. idan Allah ya masa rasuwa shi za a yi masa likafani ne da tufafinsa guda biyu na ihrami da haka yi kafan fi saubaihi ana masa likafa ne a tufafinsa guda biyu allazai ne ma tafihi ma waɗanda ya rasu a cikinsu liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil muhrim allazi wa qasatu naqa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da mutum wanda yake cikin ihrami wanda dabbarsa ta jefar da shi ta yi tutsu ta jefar da shi lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce igsiluhu bima'in wa sijir wa kaffinuhu fi thawbayhi kamar yadda an mulga da hadisin a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi masa likafani a cikin tufafinsa guda biyu kamar yadda ya faɗa nan wa kafinu fi saubaihi ma'ana allazaini ahrama fihima ku yi masa likafani a tufafinsa guda biyu don haka shi muhrim akwai ihrami da yake sawa a sama ya rufe jikinsa akwai ihrami da yake daurawa a kunkuminsa waɗannan su ne kawai yake yin aikin umra ko hajji da su to idan har Allah subhanahu ta'ala ya karbi rayuwarsa yana cikin wannan aiki kamar yadda yake faruwa ana samu da yawa wasu Allah musu rasuwa suna cikin wannan aiki to don haka abin da yake za a yi musu likafani da shi shine kawai wannan tufafin za a nade su da shi saboda haka shine dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tu tuzatu ra'sahu dogan da wannan wanda dabbar ta ta yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku rufe masa kayinsa sannan wala tu tayyibuhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ma'ana kar ku shafa masa turare saboda kawai abu da mai ihrami dama baya shafa turare sai mutu yana cikin ihrami ya yi niyya yana tafiya aikin manasik hajji ko umra to ya shafa turare a wannan lokaci har sai ya gama wannan aiki din da aka nufi sallallahu alaihi wasallam yake kar a shafa masa turare to kaga sabanin sauran waɗanda suka rasu su wannan ana shafa masu turare kuma sannan ana yi musu likafani guda uku da aka abu almuhrim ake masa guda biyu وتقدم لتمامه في الفصل الثالث فقرة دال سيوانا حديث يا قباتا تكتنسا الفصلين أكو وتأفراغرنا دال إشرين دبيزوا إشرين 23 وانا لتابت وهذه الزيادة رواها النسائي وانا قالي إن إمام النسائي رويته وكذا الطبراني في المعجم الكبير الطبراني ما إمام الطبراني شما رويته أن زيادة قال الكتاب المعجم الكبير من طريقين تفرك دوك بيو غبا كوكما تفركي غدا بيو عن أمر بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس daga amru بن دينار دا dan jubair sa'id ibn jubair da kuma abdullahi ibn abbas ko abuna abdullahi ibn jubair sannan kuma abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace wa hada sanadun sahih eh, wannan isnadi ne ingantacce na an matsala hajjara da wani الأول البياض والقول صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وقدموا فيها وكونا أخرجه أبو داود والترمذي والصحاح وابن ماجه والبيهقي وأحمد وضياء في المختارة عن ابن عباس فقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وافقه الزاهدي وهو كما قال قالوا الشاهد من حديث ثمرة بن جندب أخرجه النسائي وأبو الجواد والبيهقي وغيره قلت وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم الغزالي والحافظ في فتح نعم sanace wa yustahabbu fil kafani umur akwai su al'amura da ake bukata a suke da matsayin mutahabbi idan za a yi wa mamaci likafani al'awwal albayawa abu na farko da ya kamata a lura da shi shine kuma habbi ne haka ne ya zamanto farin launi da kafan ya zamanto mai farin launi ba za a sa mutum a cikin baki kirin ko ja ko wani abuwa a babin istihbali mana abin da aka fi so shine zamanto farin launi liƙaurihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albisu min kumul baya. ku sanya farare daga cikin tufafinku ana ku yawaita sa fararen tufa ana a samu mutum koda yana da wasu launuka akwai tufa farare da yake amfani da su balma an fi son ya yawaita fararen su zama shi ya fi yawan sawa tare cewa sauran kaloyi ma ya halatta fa innaha khairu thiyabikum domin fararen launi sune mafi alkhairin tufafin kuma na su suka fi daraja su suka fi soyuwa a gurin Allah subhanahu wataala wa kafinu fiha mautakum annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan ku yi wa mamatan ku likafani da fararen launi ana kada zamanto kuma su likafani da wani launi wanda ke ba fari ba idan ba ya zama dole ba saboda haka wannan ya nuna istihbabi na amfani da farin launi mana mustahabbi ne amfani da farin launi kamar yadda eh, mutum ya ce duk kayansa ba fari wani kuskure ne ma shi domin akwai zaburarwa daga nassosi na shari'a da suke nuna a yi amfani da farin launi to mutum zama kwata-kwata ba shi da fari wannan kuma ya yi kuskure don bayar da za a yi yayi amfani da wannan sunna din sai inda farin launi haka alal akalla mutum ko da ba eh, mafi yawan kayansa ba ya kamata a ce yana da farin launi yana sawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da yi wa kafinu fi ha mautakun don haka mustahabi ne a samu farin launi a wajen likkaban domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar tare da umarni zuwa ga haka akhrajahu abu dawud والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي duka yana ambaton a mujallabi da kuma shafi wata da ke akarajahu abu dawud mujallabi na biyu shafi na 176 wa tirmidhi na biyu shafi na 132 wa sahahu ya kuma ce hadisin ingantacce ne shi imamu tirmidhi wa ibn majah ibn majah rahimahullah shi ma ya kawo hadisin a mujalladi na ɗaya shafi na 449 sannan walbai haƙi shi ma haka mujalladi na uku shafi na 245 wa ahmad da imamu ahmad rahimahullah mujalladi na shida shafi na 342 a wadda fi muhtari a fi muhtara fi al-muhtara shafi na abu na mujalladi na shida ko mujalladi na biyu shafi na 229 an ibn abbas ya kawo shi da riwaya zuwa ga abdullah ibn abbas wa qala al-hakim imam al-hakim yake cewa sahihun ala shart muslim to wannan hadisi din ingantacce ne ala shart muslim wa faqahu az-zahabi imam az-zahabi ya yayi muwafaqa da imam al-hakim anan ya ya tabbatar da haka wa huwa kama qala kuma magana lalle kamar yadda suka faɗaɗi ne cewa sahihun ala shartin muslim walahu shahidun min hadith samara ibn jundub kuma akwai abin da yake karfafarsa na daga hadisin ta ibn jundub akhrajahu an-nasa'i wadda da nasai ya rawaito shi a mujalladi na ɗaya shafi na 268 ibn al-jarud haka ma ibn jarud shafi na 260 wal baihaqi haka na imam al baihaqi mujalladi na uku shafi na 402 zuwa shafi na 403 wa ghayruhum da ma wasu su gaba ɗaya sun rawaito wannan hadisai yace qultu sai ni kuma nace ni sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullah wa sanaduhu sahihun lalle isnadin hadisin ingantacce ne aiba kama qala hakim wa zahabi kamar yadda imam al-hakim da imam zahabi suka faɗa wal hafiz da kuma al-hafiz ibn hajar fi fath al-bari a littafin sa fath al-bari na uku shafi na ɗari 105 wa duka waɗannan yana nuni zuwa ga ingancin hadisi da suke tabbatar da ya abu ne abun soyuwa ga shari'a yamma na mustahabi ne a ce mutum ya yi amfani da tufafin farare a lokacin da zai yi wa mamaci likafani daga mamaci ana bukatar zama farin tufa farin launi shi ne aka masa likafani da shi a tsani قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل في ثلاثة أطوار يمانية بين مقولية من كرد ليس فيهن قميص ولا إمامة ودنيا إلى إرادة أخرجه ستة وابن جارود والبيهقي وأحمد والزيادة له وهي قياس الدلالة على أن الأطباق لم تكن مزررة فلا قمصان الحديث الوارد فيها منكر كما بينته في الضعيفة. ولا أبونا يمانية بابيض بيض asani abu na biyu da ya kamata daga cikin mustahabbai abubuwa mustahabbi wajen yin likafani kamar yadda ya ce akwai al'amura wa ta hagu fil kafani umuru yau idan za a yi likafani ya kamata akwai abubuwan da ake so akwai wasu al'amura da su mustahabbi ne sai ce al'awwal ya faɗi na ɗaya shine albayar farin launi ya kawo dalili da hujja to shine yanzu sai ce asani na biyu daga cikin abubuwan da suke ne mustahabbi wajen abu na yin likafani shine kaunuhu salasata aswa kasancewar likafani ya zamanto tufafi uku ma'ana so abu na ayi tufafi uku idan za a na idan mutum ya rasu za a samata likafani ana so a sa tufafi guda uku ta yadda za a shimfiɗa su a shimfiɗa ɗaya wanda ya fi faɗi gaba ɗaya sannan a shimfiɗa na biye da shi sannan a shimfiɗa na biye da shi kuma ko da ma dai duka faɗin su ɗaya ne ana so a shimfiɗa ɗaya sai a shimfiɗa ɗaya kansa a sake shimfiɗa ɗaya kansa za ka idan an ɗauko mutum sai a kwantar da shi an kwantar da shi sai a naɗe na farko wanda yake sama gaba ɗaya wanda aka kwantar da mutum a kansa in aka naɗe sai a sake ɗago na biyun ma a naɗe ya sake ɗago na uku ma a naɗe to nan ne an gama naɗe su ya naɗu gaba ɗaya sai a kama da sama da kuma can ƙasa a murɗe su sosai sai zama an ɗaure daga an kama sun kawai cikin tufafi guda uku kenan yake kawai ne ta asuwa wato ya kasance tufafi guda uku ne da hadisi aisha radiyallahu anha qalat saboda abin da ya tabbata na hadisin aisha allah ya da ita inda suke cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuffina fi salasati aswabin yamaniyatin bibin sahuliya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi masa likafani a cikin tufafi uku iran haƙar yaman sannan kuma biyu masu farin launi ta'uliya wato masu santsi ba wanda suke shara-shara za ga basharar mutum jikin mutum ba kuma ba wanda suke cip-cip wanda su kuma za su zama abune masu ƙarfi eh, abu in sun ji zafi su rinka fashewa su da kansu kaɗai ba abal an sa su masu laushi shi yasa ana iya duba yajin da ya dace a wajen yin likaba ne amma albaya wato a samu dai launi fari ta haka yace bi takuliya min kursuf wato daga auduga na auduga cotton na auduga sosai wanda yake mai laushi da shi aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abuna likaba ne laisa fihinna qamisun A alikafarin da aka yi masa guda uku nan laisa fihin na kamisun babu riga a cikinsu kamar da a bisa tsarin da muke abunan tafiya a nan yawanci za ka ga an tsaga likabani sai a a kayan mamaci sai fito wuyansa don haka ya zama riga yau to abu wani eh, idan aka duba yawanci littattafan fikihun malikiya da muke amfani da su a nan za ga irin wannan tsarin ya bayyana amma idan aka duba asalin sunar yadda aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine wajibin koyi za ga irin yadda aka yi bayani a baya da su cewa a shimfiɗa a naɗe mutum shine laisa fihin na qamisun babu babu wani wanda aka ware cewa shi riga ne balle har a shigo da wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam haske ya zama to kamar riga haka sannan wala imama babu wanda aka ware a matsayin cewa rawani ne idan aka yi riga da rawani da can kwarjalle suna iya zama uku din amma wani sa'i suna iya zama biyar ko kuma su zama hudu ba wukiri ba za ka samu Eh, da shi na ƙasa izar kenan da riga da imama wato rawani sannan kuma da babban tufa wanda yake naɗe mutum yake naɗe riga ne eh, wanda ake yi na riga akwai kuma babban tufa ɗaya wanda zai naɗe mutum gaba daya eh, to amma shi annabi sallallahu alaihi ba haka aka yi ba laysa fihin na kamisu kamar da hadisin Aisha radiyallahu anha wanda muke karantawa yanzu cewa laifin fi hinna kamisun ba a yi huda ya zamanto ta zo a matsayin riga ba a kawai shun shimfiɗawa aka ce aka nade shi gaba daya aka sake dago na biyu ma aka nade aka sake dago na uku ma aka nade kuma wani ya fi ba da asalin sifirce mamaci din sosai saboda an yi masa niyoyi uku da nadewa kuma dama ana son manyan likafa ne ba abu ne ana mammatsewa ana ja ko bai isa ba ko wani abu wanda zai nade shi sosai sannan na biye da shi ma haka sannan na biye da shi ma haka da haka za samu eh, abu ne an sikirce shi sosai kenan kuma aka samu kwatin na auduga ne wanda ya kwanta sosai to kaga ba wani matsala kenan udiri da fiha idrajan ah, annabi sallallahu alaihi wasallam eh, abu ne laysa fihinna qamisun wala imamatun udiri da fiha idrajan kawai ko dai zama annabi sallallahu alaihi wasallam an shimfiɗa aka nade shi kawai cikin guda uku nan idrajan ko kuma anan yana cewa ne laysa fihi na qamisun wala imamatun da fiha idrajan babu riga ko rawani wadda za a ce an zo an nade shi da da su a cikin sa babu wannan yawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko da aka shimfiɗa aka nade aka sake nadewa da na biyu aka sake nadewa da na uku ba tare da an yi riga aka yi rawani sannan aka naɗe ba yawa ba haka kai ba akhrajahu as-sitta wato asabu eh, abuna kutubu sitta eh, sun fito da jiwa ibn jarud da ibn jarud wal bai baihaqi mujalladi na uku safa ta 399 wa ahmad mujalladi na shida safa ta 40

wanda yake abunan ƙari wanda ba za a samu a wacce su riwayoyi ba lahu to a riwayan imam ahmad ne aka samu wannan ƙari wayar sari haki dalala kuma ƙari yana nuni kai tsaye a fili a sarari ala annal aswa ba lam takun muzarrara cewa abu ne waɗannan tufafin ba zamanto kamar wanda aka tsatsaga su da cewa wannan iza riga wannan kwarjalle wannan kaza ba a'a abu ne wala umsan kuma ba a yi suka zamanto riga ba da kawai a shimfure suke sai nadewa shine kawai abin da ya fi dacewa wal hadith wal hadith al fiha hadisi da ya zo cikin cewa a yi riga to dama tashin malaman hadisi su suna ganin wani hadisin bai inganta ba sai za su ka tafi akan ga yadda aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam a za ka fukaha ah, wa kasashen fukaha na a mu yawanci ana yin wannan riga ɗin kuma shine yawanci aka saba a irin nan to amma hadisin da aka kafa hujja da cewa don yin irin wannan mai riga ɗin, cewa malaman hadisi suna ganin cewa bai inganta ba shi sai ce wal hadithul warid fiha munkar hadisin da yana magana cewa akwai yin riga a cikin abunan likafani munkar wani hadisi ne munkar kamar da malaman hadisi suka faɗa kama bayyantuhu fi da'ifa yace kamar yadda nayi bayani a kansa a littafinsa a da'ifa so yana da a da'ifa yana da dabi a sahiha wato abu ne silsilarsu sahiha ko silsilarsu ba'ifa eh, duka littattafan sheikh muhammad nasiruddin albani ne rahimahullah to da ka lura cewa abinan eh, hadith munkar ake da shi wajen yin likafani mai riga ko abinan izar na farjan da shi yana ganin wani ke nuni cewa dama malaman hadisi suna nuna cewa hadisi ne munkar to yin wani ta shi yafi wani ta kuma ne irin yadda aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam shimfiɗawa kawai a naɗe mutum da guda uku shi kenan wannan shine yafi kowanne sauki now الثالث الثالث أن يكون أحدها أو بالكبرى إذا تذكر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحد الأخوة الأشياء فليكفن في ثوب الكبرى أخرجه abu dawo. ومن ذلك البعيد ومن ذلك ربه منبه عن ذلك مرفوعا قلت وهذا قال صغير عندي وهو كذلك عند المجيد وأما الهاجس فقال في الأخير وإسناده حقا قلت ولو قريب أخرى ابن عمد عن ابن أن عن إلى أمي وهو يتعتد فليكفن في صوته وراءه فإذا مع أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض فتقسم فيها موسعة كان التوفيق بين الله الواجبين يوم المجتمع لكثير المعلومة عند العلماء ويخطر في بال الآلة منها ويخطر في بال ويخطر في بال الآلة منها وجهان ya ce a salis abu na uku da za a lura da shi cikin al'amura guda uku da ya ce wanda ya kamata a lura da su wajen yin likafani ya faɗi farin launi ya faɗi kuma adadi ya kamata a yi guda wasu sai ya ce a salis abu na uku kuma shine an ya kuna a hadu ha saubu hibarati ya zamanto ɗaya daga cikin tufafin musamman wanda zai mannu da jikin mutum ya zamanto saubu hibara wato saubu hibara a wancan lokaci shine tufan da ake yin sa tufa ne na auduga mai matukar ƙarfi amma ana ɗan yin zane baƙi a jiki haka raƙi kamar misali abu ne ya fi fari sol a ratsa wani gare ɗinki ko da za a yi masa ado ko wani ko yanzu ana iya ganin ga farin yaji nan amma kuma an ɗan yi masa ratsin wasu layi layi haka wanda in ka gashi da farin ne jayi, amma fari akwai rafi ba za a ce masa fari salma to fari sal shi ne wanda babu wani rafi ko kana to amma shi wancan sauka abu abin tufa ne fari na auduga sosai ne karfi sannan kuma ta ya fi sauran tufafi amma kuma ya abin yakan zauna tsawon lokaci ba tare da lalacewa ba da ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwadaita abu da yin likafani da shi ya zama a sunna da ka malamai wasu daga cikin malamai suka tafi kan cewa yana da kyau a yi amfani da shi duk da cewa wasu malamai suka ce babu wani dalili kwakwara su ba su kan cewa sai an yi amfani da shi ba to wanda suka tafi kan cewa za a yi amfani da shi ma suka ce inda halin yi amma babu halin yi kawai sai a yi da wani waɗanda suka tafi a kan rashin yin amfani da shi suka ce ai wata akwai ratsi to ya saba da abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yake sha'awan ayi don ba za a taba ce masa kwai ta ba saboda kawai wani ratsin kala daban inda yake jikinsa to amma ala ayi halin a wasu yi abunan malamai sun yi ta maganganu akan hadisan da suka zo suke magana a kansa kawai misali hadisin nan cewa idza tayassara idza tayassara wato idan har an samu dama wato na wannan sauba hibratin din to ya kamata ya amfani da shi li sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin da yazo fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza tufiya ahadukum fawajada shay'an idan dayan ku ya rasu sai zama akwai dama wato ma'ana fawajada shay'an bi ma'ana yana da dama wato ma'ana wadata to falyukaffan fi saubi hibaratin inda akwai wadata da hali to a yi masa likafani a tufan hibara tufan hibara ma'ana idan za a yi masa amfani da tufafi uku to ita ta zama ita ce a sama wanda za a fara natse shi da ita to shine sauwa hibaratin ya zama to an yi masa likafani da wannan ba ana nufin duk gaba ɗaya likafanin su zama ita ba a ta zama ita ɗaya a cikinsu a cikin guda uku ɗin nan أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي ومن طريق وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنهما مرفوعا وأن أبونا يا أبونا وهب ابن منبه يا رويت حديث daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu amma kuma yayi rafa'insa yayi rafa'insa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'an qultu Sheikh Muhammad ya yace sai nace wa hadha sanadun sahihun indi sai ni dai a guri na wannan isnadi ne ingantacce saboda yayi bincike akan sa da ya inganta masa wa huwa kadhalika inda Mizzi haka na gurin Mizzi Imam al-Mizzi daga cikin malaman hadisi shi ma ya ce isnadi ne ingantacce wa amma al amma Hafiz fa qala fi talkhis shi sai faɗi a cikin a a littafinsa a tarhis mujalladi na biyar shafi na 131 ya ce wa isnaduhu hasan eh, isnadin hadisin hasan ne bai kai martaban fiha a kamar yadda su suka dauka ba ya yace sai ni kuma nace warahu tariqun ukhra inda ahmad yawa eh, hadith ne da wata hanya daban a gurin imam ahmad rahimahullah an abi zubair daga abi zubair an jabiri daga jabir ibn abdullah radiyallahu anhu bi laf irin da hadisin yazo da lafazin cewa man wajada fi'atan wanda zai samu yarwa falyukaffan fi thawbi kibaratin inda mutum yana da yarwa mana zai iya to a yi masa likafani a tufan kibara wato mana ya zama ɗaya daga cikin likafaninsa guda uku da za a naɗe shi da su ya zama ɗaya da zai naɗe jikinsa ya zama daga wannan sau hibara amma saboda tana da tsada da kuma matsayinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an samu hali kamar da abu zubair ya rawaito daga jabir ibn abdullah da lafazin cewa man waje da si'atan kamar yadda a bayan makaranta fa waje da shay'an man waje da si'atan wanda ya samu hali yana da wadata yace ilam annahu la ta'arudu bayna hadha alhadith wa bayna alhadith alawwal yace ka sani babu wani karo tsakanin wannan hadisin da kuma hadisin farko ne fil bayaw cikin cewa cikin maganar launi fari ne cikin maganar launi fari waɗannan hadisai biyu ba su kawo dalilin da za a iya cewa an yi karo da juna wancan fari ake nufi wannan kuma ba fari ba cewa wa kafinu fiha mautakum fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku yi kafani wa mamatan ku a cikin tufafari li imkani tawfiqi bainahuma biwajhin min wujuhi al-jam'i al-kasra al-ma'luma 'inda al-ulama saboda a samu samuwar kasantuwar wato daidaito a tsakaninsu ta yadda wato ta ta wani bangare ta wani fiska ta ta wani fiska ya zamanto akwai daidaito a tsakaninsu abuna kamar yadda eh, aljam'ul kasara yake sananne a gurin malamai ma'ana cewa a naɗe mamaki a cikin farin tufa don kuma an ce a yi amfani da sauba shibaratin yace babu karo da juna a cikin wannan saboda duk da an san cewa ita wannan tufar akwai ratsi a cikinta amma babu karon cewa an bar farin tufa ne shi ya ce menene dalili saboda ya ce wa ya fi bali al'ana min hawa jihan ya ce yanzu haka abuna ne a tunanina yana raya mun wato bisa nazarin da na yi ya shek muhammad nasiruddin albani ya ce bisa nazarin da ya yi to sai abin yana zuwa masa wato a tunaninsa wato wasu fiskoki guda biyu shi ne sai ce al'awar al'awwal da da da fuska na farko shine an takuna al-hibaratu bayda mukhattafa wato shine ita wannan tuban hibra din ta zama to fara amma kuma mukhattafa ba take da khatsi haka na dan zane zane na ratsi a jikinta wai yakunu ghalibu alaiha al da ka kalle ta kasan faran tuba ne dan tsari ne kawai za a samu dan zane zane haka zaman zamanto shine tsagun da ya hana ta zama faratas amma farin shine rinjaye a jikinta fahina izin in ku haka ya zama ma'ana in ta zama haka ya shimaru hal hadithul awwal daga hadisin farko da yake magana cewa ah, wa albisu fiha ah, mautakum ku sanya mamatanku a cikin farin tuba to wannan hadisin Eh, eh, abin ya gane da ita wannan tufa ta hibra din da ce saboda rinjayen jikinta fari ne haka ba za a ce an samu karo ba yaya ita akwai ɗan ratsin ɗan zane-zane a wannan baƙi to ita ba da an gara ibra fi kulli shay'in Bilgari da alai yawanci a wanda aka fi lura a cikin abubuwa kusan komai ma a galib akan abu za a iya cewa kai wani mutumin kirki ne ba ana nufin baya kuskure ba ko ba ana nufin baya yin wasu laifi amma rinjayen abun da aka sani a kansa shi ne shi mutumin kirki ne amma eh, wataƙila yana kuskure wanda har ma mutane ƙila sun sani amma rinjaye shi ne alkhairi za a cewa abu kaza nan kaza ne a masa hukunci da kaza saboda rinjayen abun da yake tattare da shi to wannan shine abin da yawanci alghalib a cikin abubuwa ba wai sai abu ya zama ɗari bisa ɗari ne ake hukunta shi ba don haka yasa eh, ita wannan tufa ko da kuwa akwai ɗan ratsin zane-zanen baƙi a jikinta amma yin ta kawai fari ne don haka kawai za a yi amfani da don haka babu karo da juna tsakanin hadisai guda biyu wanda suka yi magana da cewa a sa mamata a cikin tufafi fari da kuma cewa a sa matakin inda hali a cikin tufar hibra to kar a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa a fari kuma sannan kuma nan kuma ya zo ya ce a cikin tufar hibra alhali hibra ina akwai dan tsagun ratsi baki baki daya a jikinta to ko da akwai tsagun baki a jikinta rigayen tufar fara ce ka babu karo da da hadisi ne wa hada idan kana kafan sauban wahida yawa hakan kuma idan ya zama tuwon likafanin tufa ɗaya ne kawai za a yi amfani da shi inda ba a samu sauya in ba a samu likafani ba sai don ba kuɗin saya ko kuma an nema ba a samu ba ko wani kuduri da ya sa dai to ana yi wa mutum likafani da tufa guda ɗaya a ba ga shi karanta ba sahabbai ma an mutu kawai da tuban ma bai isa ba in an ja kayi sai kafa ta budu in an ja kafa sai kayi ya budu to shine kuma mun karanta a baya cewa za a iya yi wa mutane ma likafani likafanin mutum daya a yi wa mutum biyu da shi to wani yake nuna a wani idan yanayi ya kama cewa tufa ɗaya kawai za a yi wa mutum likafani da shi to inda hali a yi amfani da wannan sau hebra saboda shi yana da ƙarfi sannan kuma yana da ƙarko sannan zai zauna tsawon lokaci bai lalace ba ne wa haza idan kana kafin sauban wahida wa amma idan kana aksar fajar ra'isar wa huwa jihun ati amma idan misali tufan ya zama uku ne ko biyu biyu ko uku musamman da an fi son uku wutiri ake so a yi a nan babu wani matsala za a iya jam'i tsakanin hadisan guda biyu da hadisin da yake a yi mata likkafani da sauran kibra shine sai zama ɗaya daga cikin likkafani guda uku musamman na sauran wanda za a naɗe shi da shi to sai amfani da wannan sauran kibra kaga da an naɗe shi in aka ɗan na biyu naɗe shi kawai ban da farin ba banda farin yadi ba wanda za a yi ba za ma a ga wancan ba wancan kai saboda fa'idar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita zuwa gare shi abu ne saboda karfinsa da yanayinsa to sai da wani in tufafi uku ne don an fara naɗe mutum da shi sannan daga najiye aka biyo da wani farisal na uku ma farisal to magana ma a ce da akwai wani tufa mai ratsi a jikinsa ma ba za a faɗa ba sai in wanda ya naɗe ne da kansa ko kuma waɗanda su suka naɗe ko kuma suke nan aka yi suka san ma akwai wani tufa mai ratsi don haka ga. an hada hadisan guda biyu hadisin da yake kwaitarwa zuwa ga ita wannan sabon hibra yana nufin idan tufafi guda uku ne a yi amfani da ɗaya a ciki ya zama wannan shi ne ce abuna faljar'u aikar wato a yi jam'in hadisan guda biyu sai zama abu ne mai sauƙi in dai haka ne wahuwar wajen aiki shi ne kuma fiska da yake tafe a sani kenan فيسأل فقد حديث أن قسم وأنت إبرة عمامتي أبيض فإذا لم يكن أن يجعل أيسأل فقد وإبرة عمامتي أبيض فلذلك عمل بالحديثين معا ولهذا قال الحنفية من هذا الحديث وليس هو الحديث الذي أنزله الحافظ لأن يجاوب الزيادة أنه عليه السلام وقيل في وبين ومن إبرة وقال إسناد هذا

sai ce daya a ciki ya zama hibra kenan wani ba wani matsala an hada hadisan guda biyu duka wa ma abu yau sauran biyun kuma ya zama za wa yi umar bil hadisai ma'an in aka yi haka to an yi aiki da hadisai guda biyun duka tun da nan sallallahu ne ya kwadaitar da yi amfani da sauran hibra sannan kuma ya ce ku sanya mamatanku a cikin tufafi fari to za aka yi amfani da sauban eh, hibra din aka fara natse mamaci da shi sannan aka biyo da fari aka sake biyo da fari shi an hada hadisan duka biyu an yi aiki da su wa bi hada qala al hanafiya da wannan ne imam abuna hanafiya suke tafiya wa dalilin hadha al hadith kuma dalilin da suke kafa hujja da shi shine wannan hadisi wa yadda al hadith alladhi azzahu al hafiz li abi daud an jabir amma ba shi ne fa hadisin da alhafiz ibn hajar rahimahullah ya dago shi ya tura shi ga abi dawud ba mana ke jingina shi ga abi dawud kuma shi kuma cewa ya rawaito an jabir jabir ibn abdullah yace wannan ba shi ne hadisin ba annahu alaihi salam kuffina fi thawbaini wa burdi hibratin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa likabani cikin tufafi biyu na uku kuma over the hibratin da kuma wato tufar hibra eh, ko kuma mayafin hibra a ce burd zai iya zama mayafin hibra to wannan eh, hadisi da walaita huwa hadisun da zai alhafiz hadisin da a baya magana na maganar hibra ba shine wannan hadisin da alhafiz ibn hajar rahimahullah ya daga shi zuwa ga abi dawud hadisin da aka ce an rawaito shi daga jabir ibn abdullah radiyallahu anhu wannan hadisai ne daban-daban cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa likafani cikin tufafi guda biyu da kuma mayafi na hibra yace wa qala isnaduhu hasan fa inna hadha lam yastadillu bihi yau wannan hadisin ba ta kafa hujja da shi balla da lahu inda abi dawud yace kai babu wannan hadisin ma gurin abu dawud haka ba wannan hadisin ne ake kafa hujja da shi wajen amfani da sauba hibratin ba ana amfani ne da hadisin da ya shuɗe a baya wajen magana sauba hibratin bal indahu an aisha radiyallahu anha fi hadithiha wa huwa thani qalat utiya بالبرد لكنهم ردوه lakinan raddau wala lam yukaffinuhu fihi ita kamar hadisin da cewa yake an zo da da mayafi wanda yake na na abunan hebra amma masu wanke wanda suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam za su sa masa likabani raddau sun mayar suka ce a ba bukatan wala min kafinu bi basu masa likabani da shi ba wa sanaduhu sahih kuma wannan ma istinadin sa ingantacce ne a wannan maganar Aisha radhiyallahu anha laula an ana tubne laula an ana tu abi zubair in ba don akwai an ana na abu zubair ba an wane an wane walakin na huya cihu bima qawluhu amma zai iya inganta da wato hadisin da yake kafin shi to ala ayi halin wannan tuba sauba shibratin eh hadisin da yake zaburarwa zuwa gare shi to inda hali aka yi wannan babu matsala amma musamman in a lokacin da za a yi likafani ne guda uku don an fara da wannan sana aka biyo da na biyu da na uku suka zama fara da sun babu wani matsala a ciki na'am arabiya إذا على أخرج أحمد وابن أبي شيبة وابن الإنسان في سعيده والحاكم والبيهقي قال الحاكم سعيد على شهر مسلم وقال الثاني فهو كما قال والظهر النووي أيضا في المجموع وأيضا الحكم لا يحمل المحرم فلقوله صلى الله عليه وسلم المحرم الذي وقعت النار ولا تصلي وقد مضى بزمانه مع تقريبه abu na hudu da ya kamata a lura da su shi ne tabbakiruhu salatan shi ne a sawa mamaci turaren kanshi wato sau uku ko guda uku da zamanto mamaci ana sa masa turare lokacin da ake masa wanka ko aka yi masa wanka abu ne akwai bayanai na malamai cewa a sa masa turare ko a gabai ko kuma a sa masa turare a wasu gurare eh, ana ana sai dai in mamaci ne wanda yake cikin ihrami wanda yake cikin ihrami ne don umra ko hajji shi wannan ba a sa masa turare tunda dama yana rayuwa turare ya haramta a gare shi a wannan lokacin haka za a sa masa turare a liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza jammartumul mayyita fa ajmiruhu salasan in za ku yi turare wa abunan mamaci to fa a cimi ruhu salatan to ku sa masa turare a sau uku to yawanci a tabbashi da ijmar sukan zo ne wajen shi ne, wato a sa gaushi sai a sa turaren ƙanshi ɗin a cikin gaushin hayaƙin ya zaki shi mamaci ne ke kenan haka ma ta tajmir ya zama ke cewa nu'aym al-mujmir saboda allah saboda abuna eh, kasancewarsa ko radiyallahu anhu saboda kasancewarsa abuna yana yana sa kanshi turaren kanshi ya sa a cikin gaushi ya taho da ya shi cikin masallaci masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai masallaci ya dau kanshi gaba daya ga har a yanzu akwai waɗanda suke wannan suka gaji wannan eh, saboda eh, eh, to idan ke shi ne a sa tirare a cikin gaushi ya yi fudin hayaki ya kansasa ko ɗaki ko masallaci ko inda ake zama ko duk inda ake tsammani to haka ba mutum wadda yake mamaci to idan aka yi wata wannan tabbirin yakan sa wace zamanto ƙanshin da yake jikinsa ya fi ɗaukar lokaci sosai to tabakhir talatan to shin tabakhir qabla alkafa kafin a sa masa likafani ne bayan an masa wanka sannan ko kuma tabakhir yana iya ɗaukan abu ne shafa turare kansa don ya halatta za a iya sawa mamaci turare a jikinsa idan ya zamanto yana ƙanshi musamman in akwai wasu abubuwa ko wanda suka sabbaba ko karni ko wani abu makamancin haka kuma ko da babu da jikin yana na to ana bukatan sa abunan tirare ko kuma wato kona tiraren wuta a cikin gaushi wanda zai ba da kanshi ga jikinsa idan yi ta fa ruhu salatan liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ku yi turare ga mamaci to ku yi shi sau uku akhrajahu ahmad wa abin shaiba da wannan raqam din wa ibn fi sahihi wal hakim wal bayhaqi shahihun al hakim sahihun ala shart muslim wa wafaqahu az wa huwa kama qala ma shi ma Sheikh Muhammad Nasiruddin ya bi su وصحابه النووي أيضا في المجموع إمام النووي ياتي حديث إن كانت تشيما في المجموع على المجموع وهذا الحكم لا يشمل المحرم وله كنتنا تراري باي شافي واتو wanda السين إهرامي لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وق... في المحرم الذي وقصته الدابة كناقة كن واتو محرم ودا abu ne taguwarsa ta jefar da shi ya ce wala tu tsayibu kaga wala tu tsayibu wannan kuma ta tsayib kar ku shafa masa turare to ala yi halin duka sun abu na wallahu ta'ala ala sha Allah in muna rayu lokaci na gaba yake kalma babu tamamihi ma tafridihi fil mas'ala 17 aw fil mas'ala 17 faqara tadal safana 22 da 23 insha Allah in muna rayu za mu tashi daga inda muka tsaya muna fata da Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عليم مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جعل الله يسعدك لا سائل يا البركة لا الله تنصرنا يا لا مسلم ما جنبت السلام عليكم ورحمة الله kuma Allah ya fara albarka da iyaye yake mana godiya in ya je makaranta bayan an bunne mamaci sai da wasu da za su yi fi a kan bayan an yashi fi kan kada sai su yi addu'a shi ne ya tambaya a kan wannan ya abin ya fi na. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan babu wani nassi da ya nuna haka bal kawai mutane suna yin ka ne kawai haka da ka babu wani dalili akan wani kuma babu abun da yake karawa in mutum zai yi addu'a kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ce saluli akhikum sabat fa innahu al'ana yus'al ku roƙa wa uwanku sabati don yanzu haka ana tambayar to kawai abin da ake bukata ana gama bunne mutum cik sai kowa kawai roƙa masa Allah kowa a karan kansa mutum yana tsaye kawai a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata a sunna cewa yana tsayawa ta gefen mamaci ta wajen ko kafadarsa ko setin tsakiyarsa kamar da yake tsayuwa a sallah idan zai masa sallah yana tsayawa ta nan yawanci har a gama gunnewa to sannan idan an gama binnewa yakan tsaya a gaban kabari din ya yi addu'a mai tsayi wanda shi ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamu suna cewa yana yin addu'an da ya kai matsayin a kamo raƙumi a soke shi a feɗe shi a yayyanka namansa a kai shi ga amfani da shi wanda suka auna da matsayin awa guda da rabi a wato a rayuwan yanzu kenan saboda haka wani a tsora hannu akan kabari ko a ɗaga hannu ana duwane da tabbata suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo mutum yana tsaye zai addu'o'insa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa idan an ga gunna ya ci sai ya addu'o'i wannan shine kuma ya ce masalu li akhikum sabata fa innahu al'ana yus'al ba'adi ba a ga ya ɗora hannunsa ko kan kabarin ko kuma ya rinka yin addu'a su suna cewa amin ba babu wannan da kowa kawai zai addu'a ne yana roƙa masa a lokacin eh, sabati wallahu a'lam da aka wannan babu wani asali a cikin wani wallahu a'lam na abuwan idan har cunkoson guri bai bar mutum ya iya tsayawa inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa ta wancan gefe yanzu kawai misali in mu anan ne makabarta inda mutum zai tsaya inda dama to zai tsaya ta gefen yamma ne ya fiskanto gabar ta gefen yamma da wanda ake gunnewa ne yawwa to in hakan ya gagara ya samu ba da kocin ko sun mutane ko na makamanci haka to a inda duk ya samu daman tsayawa ko kuma bayan mutane sun ragu ya dan matsa ya tsaya a daidai inda ya dace duka shikenan wallahu a'lam Allah ya sa da kuma sai ma asu kuma sai ma da na ke shi aiki aiki ya ka da tafiya masu suna juna ne ta tafiya shi da wasu wanda ya samu karuwa na ya masu ta tafiya shi da wasu don cewa da suna so a da zuwa da shirya maka yadda wannan ta da shirya maka ɗansa wannan akwai bukata na alkhairi wannan zarmon wannan bashi wannan jari mai albarka wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan waɗanda suka turo takardu zuwa ga bayan Allah don a taya su da addu'o'i muna fatan Allah karbi addu’o’in mu dukan mu gaba ɗaya muna da bukatan addu'o'i daga gurin juna muna fatan Allah ya samu dace kowa da abin da ya dame shi Allah ya yi masa kowa da abin da yake bukata Allah ya biya masa bukata na akai abin da yake so ko yake nema Allah subhanahu wataala ya hada kowa da abin da yake nema ta ya kuma zama masa alkhairi gare shi wanda aka turo sun ba da takardunsu don neman aiki allah ya sa a dace wadda iyalinsu take da juna allah ya su lafiya ya ba su zuriya tsayi ba wadda ke fama da matsalan ko jari muna fatan allah ya yi allah ya kawo ɗauki wadda suke neman allah shiryar musu da ɗansu allah shiryar da shi wadda ta ce yadda muna fata allah shiryar da ita zuriyar mu gaba da allah shiryar da mu shiryar da su wadda ce ba su suka a kansu Allah su wata ala ya ba su ikon biya wadda ce gabatar da yake yana gabatar da wani alkhairi Allah ya ba shi ikon kammala muna fata Allah sa a dace Allah kuma ya ba da ikon gamawa kowa da irin bukatar da yake da ita Allah subhanahu wa ta'ala biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali ya ba mu ikon riko da amana da riko da addinin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta wa iyayenmu ya fasaha musu cikin kaburburan su Allah ya gafarta wa kakanninmu Allah ya fasaha musu cikin kaburburan su mamatan mu Allah subhanahu wataala ya yafe musu ah, mu kuma idan rayuwar mu ta zo Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar mu cikin imani malaman mu Allah ya gafarta musu Allah ya wanda suke sun rasu Allah ya yafe musu wanda suke raye Allah ya kara musu karfin gwiwa rayuwa da dacewa rabbana atina fid dunya duniya, wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar amin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك